صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah bai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba sha bakwai ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da shekara ta 1443 daidai da 18 watan mayu shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani duda wanda talatin namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna wannan ƙasa mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi da tarin albarka riyadu salihin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a cikin babi na goma sha shida babun fil amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha babin da ke magana cikin bada umarni ga al'umman Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen kulawa da kiyayewa akan sunnoni na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da ladibban da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummansa mun kwana a hadisi na shida a cikin wannan babi a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shi ne majalisi na tara za mu tashi hadisi na bakwai inda mala yake cewa astabi'u anhu kwana. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه إنن yana koma zuwa gawa kenan abu musa al'ash'ari ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna matsala ma ba'asani allahu bihi min alhuda والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة فقبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل ما فقها فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه حديث أبو موسى الأشعري ألا يقار يدعى قريسة هر إلى يوم qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a garin shi da alayensa ya ce, Inna matsala ma ba'asanin lagubihi min alhuda wal ilm, lallai kwatankwacin abin da Allah ya aiko ni da shi na shirya da ilimi, ne Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi addinin musulunci alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine shari'a saboda Allah ce inna hadha alqur'an yahdi lillati hiya aqwa lalle wannan qur'ani yana shiryar da al'umma yana shiryar da mutane zuwa ga tafarkin da yafi daidai ya fi dacewa yafi wato miƙewa hanya ce ɗoɗar zuwa ga aljanna wal'il da kuma ilimi kaga addinin musulunci da ƙur'ani da sunan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne shirya wanda Allah ya turo manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da shi shi sa duk wanda ya kyale ƙur'ani ya ƙi yin aiki da ƙur'ani to zai taɗe a duniya kuma zai a a lahira hadisi ya inganta a cikin sunan na imamu ibn abi shayba alabin abbasin ya ce yace takaffala Allah liman a ƙur'ana wa amila bima Allah ya yadhilla fi duniya wa ya yashqa fil akhirah Allah ya ɗau nauyin kulawa da mutumin da ya karanta ƙur'ani ya yi aiki da ƙur'ani Allah ya masa laminin da zai ɓata ba a duniya kuma ba zai taɗe ba a lahira sun matala radiyallahu anhuma ƙaunar ta'ala sai abdullahi ɗan abbasin ya faɗo kaɗan Allah maɗaukaki da yake cewa fa'in ma ya ciyan na kummin hudan duk lokacin da shari'a ta ta zo muku aman a hudaya duk wanda ya bi shari'a ta fala yadhillu wala yashqa zai bata ba a duniya kuma ba zai tade ba a lahira wa man a'rada an zikri duk wanda ya kawar da kansa daga bin tafarki na ambato na bin qur'ani da abinda qur'ani ya kunsa na sunna fa inna lahu ma'ishatan dhanka to ga wannan mutumin yana da rayuwa mai kunci wa nahshuruhu yawm al a'ma kuma ranan tashin al-qiyama zan tada wannan mutumin makahu qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira yace ya Allah don me za a tada ni yau makahu alhali lokacin da yake duniya yana gani sai Allah ya bashi amsa qala kadhalika atika ayatuna fa nasita yanda ayoyin mu suka zo maka ka manta da su wa kadhalika al-yawma tunsa haka yau kai ma za a mantar da kai a wutan jahannama ba za a san da samuwarka a wuta ba kaga nan yana faɗin saƙo ne wanda Allah ya ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da shirya Allah madaukaki yake cewa wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf aza'u bi idan al'amari ya zo wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min al-amn na aminci aw al-khawf abun tsoro ya bujiro musu aza'u bihi sai su yada shi abun aminci idan ya zo a yada abin tsoro idan ya zo a yada a kururuta shi a yi ma shi sai Allah ce walau rudduhu ilar rasuli Allah ce da sun mai da shi zuwa ga manzo manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa ila ulil amri minhu zuwa jagorori daga cikinsu shugabanni da kuma malamai masana Allah la'alimahu alladhina yastanbiqunahu minhu wa'anda suke cire amfani su fahimci addinin su fitowa da mutane su nuna musu ga inda Allah ya nufa kuma ga dokar Allah da za su gano su ba da hukunci kaga idan ka duba wannan mutane da yawa sun fada cikin wato shirme da wauta da kuma jahilci ba don komai ba saboda an samu wata ta aibanta manzan Allah sallallahu Alaihi wa da ta aibanta maimakon su koma su bi menene tsarin da Allah ya kawo shi kenan sai suka yada suka yada shi wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza Allah ce walau radduhu ila rasul da sun mai da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe kenan dokar manzon Allah yana aiki kuma ji wannan kuma abin ta takeicin har ma a dauko maganar wasu daga cikin turawa saboda ba su addini ba wanda aka siffanta su da siffa ta malanta sai ce babu wata aya a cikin ƙur'ani ya ce wanda ya zagi manzan Allah kafin kaga akwai jahilci a ciki amince wannan kuma sai ka ga wanda ba mu ba sun ɗauki wannan abin suna ƙara nuna cewa wannan dukkan ba daidai ba ne kai hatta musulmai shi kenan wanda bai san komai ba ban addini ba kawai turanci shine addini a wurinsa in mutum ya iya turanci ya iya tsarin turanci kawai sai ya ce ma ai ga wani malami ya ce kaza kanan ba malami bane dan babu wani malami a cikin malaman musulunci da ya ce wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kafiri bane kuma da nassi na Qur'ani da kuma nassi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yana inkarin hadisin manzon Allah ba zai zama dalili ba in babu Qur'ani kaga kai jahilci kuma ji wannan kuma mutane da yawa sun biye ma irin wa'annan mutanen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya hadisin Abu Huraira kuma Imam Ibn Majah ya rawaito sa a cikin Kitabul Fitan nasa yace ya'ti 'ala an-nas sanawatin khadda'at shekaru na yaudara zai zo wa al'ummata yusaddaqu fiha al-kadhibu makaryaci za a ɗauke shi mai gaskiya wa yi kazzabu fi hassadiku mutum mai gaskiya za a ɗauke shi makaryaci wa yi kawwanu fi hal'aminu amintaccen mutum sai a ɗauke shi maha'inci wa yi utamanu fi hal'a'inu ha'intacce sai a ɗauke shi shine amintacce sai manzala ce wa yamta ku fi har ruwai biba shine mawallin shayi sai a samu ruwai bidoji suna magana me ake nufi da ba ai tasghiri ne na rabau sai ce rajulun tafihun mutumin da ba kowa ba ya takallam fi amrin am sai ya zo yana magana akan al'amari na gamammun mutanen musulman duniya gaba ki daya kaga irin wa'annan kaga ai su yanzu ake sawa a matsayin su ne malamai kuma su maganar su ai ga ma abin da suka ce kuma har mutane su rubuta irin wa'annan mutanen cewa ai babu wata aya karara da ta zo a Qur'ani da ta ce a kashe wanda ya zagi manzo Allah kaga wannan kwata kwata bai san ma addini ba inda ya san addini da ba zai irin wannan magana ba to amma tunda ya iya turanci a baki mutane kawai dama in dai ka iya turanci ka iya saja'i ka sauka nan ka faɗi nan ka shiga lungun nan nan kawai kuma an ganka da gemu shikenan amince wannan saboda shi ilimi na addini ba yi da kima a wajen mutane Allah ya ce da sun tattaro al'amarin sun mai da shi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me dokar da manzan Allah ya bada ko yalla ce la alimahu alladhina yastanbitunahu minhu masu yin istinbati sune wa malamai su ciro daga qur'ani da hadisi da dokar da Allah ya faɗi ba za su gano hukuncin da Allah ya bada kaga ba kowa zai zai sa baki ba yanzu kowa na da baki wannan ya fito ya ce kaza kuma abin takaicin har waɗanda suke musulmai ne ɗan uwanmu daga kudu yarbawa kenan sun fito saboda hamiyatul jahiliya shine kabilanci ya sa sun su wasu daga cikin su ido ya rufe har suna sukan wannan abin za akwai jahilci inda wannan aiki daga mutanen arewa yanzu saboda haka sai suka jahilci matsalar gabaki ɗaya suna suka akan wannan aiki abin abinda Allah ya aiko manzan Allah da shi shirya. kuma nassi ne na ƙur'ani ya nuna kafircin zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Amma dan Yasir Allah ya ƙara yadda a gare su a gabansa Allah ya ƙaddara aka kashe babarsa aka sa mata mashi aka soke ta a ta har sai da fito ta baki babansa ko aka sa dawakai guda hudu suka dinga sa a daure har sai da suka farka shi kai ta azabtar da shi aka ce in kana so mu kyale ka ka zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu kyale ka yanzu ana ana neman me dalili ko kaga wancan da yake bai san addini ba kaga ya ce babu wani ayat da ta zo akan zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman ulumul qur'an sun ce al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab abun lura a aya ko qur'ani gamamman lafazin ba dalilin saukan kaɗai ba sai wannan sahabi ya furta kalma na zagi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sabai suna ji sai suka ce kafara ammar ammar ya kafirta yanzu ai sabai ne suka faɗi hukuncin ko to bari mu ji dokar Allah sai sai Allah ya saukar da aya ya ce man kafara billahi duk mutumin da ya kafirce wa Allah min ba'di imanihi bayan yayi imani da Allah illa man ukriha amma banda mutumin da aka tirsasa shi qalbuhu mutma'innun bil iman zuciyarsa na cike da imani yanzu kaga nassin aya ya nuna zagi manzo Allah menene ka nuna kafirci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kira amma kaga nan Allah ya barrantar da shi wato yin zagin da Ammar yayi ba da sarransa bane saboda azabar da ya sha ne Allah ya furuta ba shi kadai aka azabtar ba akwai Bilal ibn abi rabaha amma shi yake furta kalman zagin ya dinga ahadun ahad ahadun ahad shi kuma ammar yace bari ya akhdhu bil rukhsa shi kuma bilal yayi akhdhu bil azima kuma ji wannan a hakan sai Allah ya barrantar da amma har manzo Allah ya tambaye shi da aka sa kaka zage ni ka ji a zuciyarka cewa ni ba manzon Allah bane yace ya ma'aikin Allah zuciyata cike take da yadda cewa kai manzan Allah ne sai manzan Allah ce mai fa in adu fa'ud ya ammar da za su ƙara tare ka saboda wahalarwa su azabtar da kai saboda sai ka zage ni za su kyale ka ka zage ni dan su kyale ka kaga anan sai malaman tauhidi suka fitar da wani fikihu laysa kullu man waqa'a fil kufr waqa'a al kufru alayhi ba duk mutumin da ya afka wa kafirci kafircin ta faɗa kansa ba a shi dai Allah ya tabbatar da zagin manzala mai ne kafirci kaga ɗaya ke idan ka koma suratun tauba za ka ga cewa a cikin munafukai akwai wani mutumi da ya ce mara aina argamu bukunan wa ajibanu inda liqa mitla ƙura'una haula ya ce bai taɓa ganin masu tumatuman ciki ba katin katin ciki wato bi. ya yi him matsorata idan sun haɗu da maƙiyansu a wurin yaƙi kamar manzan Allah da sahabbai wannan menene wannan kalmar menene kalma ce ta ne zagi ko to bar mu ji hukuncin a wurin Allah Allah ce wala in sa'altahum ko ويقولن na كنا نخوض ونلعب sahaban yace da ya ji wannan kalman da yake bada labari yace sai na ce wallahi la ukhbiranna rasulullah yace na rantsi da Allah sai na ga yawo manzon Allah wannan abin da ka fadi kalma wace ta batanci kalma ce ta zagi ba kalma ce ta wulakanci kalma ce ta afkanci ba yana zuwa manzon Allah yana kan taguwarsa shi wannan da ya faɗi kalmar sai ya rike akalar raƙumin sai ce manzo Allah kama na khudu wani la'aba ya ma aikin Allah ai kutawa muke muna wasa kawai kalma ce ta wasa oh! ne sai Allah ce kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi eh, ko ta tastahzi'un Allah ce ka gaya musu shin da Allah da ayoyin Allah da manzansa kuke izgilanci la ta'tabiru Allah ce kakku ku kawo uzuri uzurin ku anan ba zai karbo ba kada kafarto kada imaninku tabbas kun kafarta bayan imaninku Kana fahimtar dokan nan kaga wannan da yake nuna maka yana nuna maka zahirin cewa me bukati a wurin Allah ko kenan ashe Allah yayi magana akan me akan zakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wa'ancan da suke cewa wai Allah babu wani nafsi karara da ya magana akan wanda ya zaki manzon Allah kaga ya nuna jahilcin su saboda in baka san dalili ba sai ba za ka san hukuncin ba kuma in baka fahimci ƙur'anin ba baka karanta tafsirin Kur'ani ba dole za ka yi ne za ka yi wa ƙur'ani hawan kawa kamar ba yahudan da ya samu wani musulmi yake ce mai wai shin addininku ya koya muku komai salmanu faris ya ce mai mu musulmai ba abin da Allah bai karantar da mu ba hatta tsuntsu da ke tashi a sama sai da Allah ya ƙara mana ilimi a kai kai daidai da ba haya sai da Allah ya karantar da mu yadda ake ba haya kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inni u'titu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu lallai ku saurara ni din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an bani qur'ani kwatankwacin qur'ani tare da qur'ani shine ne hadisi Allah kuma ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda manzo Allah ya zo muku da shi ku yi riko da shi duk abinda ya hane ku ku hanu daga gare shi kaga yana nuna maka ne nusus na shari'a dake nuna maka doka nawa na Allah sannan ga hadisai da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu hadisi da Imam Abu Dawud ya rawaito wata bayahudiya kumul walad ga wani sahabi da kawo wato bai wasa ce sa'annan kuma ya mai da ita sadaka sai ta haifa mai yara guda biyu sai yana girmama yaran yana nuna musu kuna da bege to wannan mata sai ta kasance tana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga bai sani ba amma shi ubangijinta ne ya ji daga ƙarshe ya hana ta ya kwaɗe ta saki a rana cikin dare ka zo kusa da shi akwai wuka a tare da shi gajeri haka tana zuwa sai ya jawo ta sai ya danna mata a ciki sai ya hau kan ya danne sai da ya fasa cikin gari ya waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waye aikata abu kaza ina fata an gani shikenan wannan sahabi yace ni ne manzala ce me yasa ka kashe ta saboda ai manzo Allah ya hana kashe kafirin alkawali kafirin da aka yi alkawali za a zauna tare a wuri daya ba za mu aibanta su ba ba za su aibanta mu ba ba za mu soci Allah su ba ba za su soci Allah mu ba ba za mu aibanta addinin su ba su ma ba za su aibanta addinin mu ba Allah ce la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim inna allaha yuhibbul muqsitin saboda haka ne manzo Allah ce man qatala zimmiyun fala yurih raihatal janna duk mutumin da ya kashe kafirin alƙawali wanda aka yi ya hude ko kirista da Allah ya kaddara za a yi rayuwa a wuri ɗaya ya kashe shi ba tare da wani dalili ba manzo ba zai ji kamshin aljanna ba kaga manzo Allah da duka to amma waye mai laifi ashe misali mutumin da ya zo gidanka ya yi barna a gidanka duk abin da ka yi masa kai ba zai zama laifi ba shi da ya shigo gidanka ya yi barnan shi ya kamata a aibanta ba kai da ka tsaya wajen kare mutuncin gidanka ba shi wannan? kuma abin takaicin mutane gabaki daya idan su ya rufe saboda wasu kabilanci ne wasu kuma kiyayya da aka dasa a zuciya na addini da kin Allah da kin addinin musulunci ina fata an gane sai ya zamana cewa abinda suke faɗi shine wanda ya jawo rigima ba shi bane yanzu mabannaci sai wanda ya tsaya akan cewa an masa ba daidai ba an yi wa addininsa ba daidai ai mu musulunci ba abin da bai karantar da mu ba duk wata matsala a duniya ka same ta yau addini ya riga ya warware mana ita mu kuma musulmai ne ko turawa da suka zo arewa sun zo sun kada mu da addinin mu ba su same mu muna yawo ba kamfai ba suka ba mu kamfai ba a'a sun same muna da tsari muna da komai shi ka suka kasa jagorantar mu sai ta hannun shugabannin mu ya nuna kenan muna da tsari mu a dabbobi ba ne to me yasa wannan tsarin ba za a ci gaba da gudanar da shi ba duk da za ka zagaya idan ka ji an aibanta musulmi an ce maka shi ne matsannaci ko baya son zaman lafiya sai ka ga musulmi a karan kansa haka kurin ba sakalan wani mutum ba in kuwa akwai shi a kawo in kuwa musulmi baya neman zaman lafiya ba za a kashe masar dan uwansa musulmi ba a Jos ko a jefa shi a cikin ruwa bayan an kashe shi saboda musulmi ne kawai shi bayi da galihu ne kuma ya kai matsayin general amma ba wanda ya magana ba a ce justice for alkali ba kuka ne sa'annan waɗanda suka fita suka zo wucewa kawai wucewa suka zo yi suka je maulidinsu aka tare su aka kashe su su ne ba a ce justice for them ba ji wannan kaga a cikin maganan kwata-kwata kasan babu adalci kuma babu gaskiya a cikin al'amari mutumin da ya taso da fitina shi ake aibantawa ba wanda ya tsaya akan fitinan ya tsaya abin da ya dace ba aga wannan yana daga cikin kuskure da mutane suka fada a ciki kuma hatta abin takeici waɗanda yake da suke da damar da za su tsaya su nuna ɓacin ransu sai suka bi siyasa sai suka fada cikin halaka idina umar yana cewa kamar yadda imamu hakim fitar da shi a cikin mustadrak nasa inna qaumun azillah fa'azzana Allah bil islam mu mutane ne da kaskantattu sai Allah ya ɗaukaka mu da musulunci fa mahama btaghaina al izza bi ghairi ma a'azzana Allah azallana Allah duk lokacin da musulmi ya nemi daukaka ba ta addinin Allah ba sai Allah ya kaskanta da shi ana bayyana wannan sakon to abinda Allah ya aiko manzon Allah da shi na shari'a shine ne adalci tarbiyya da kuma ne bin doka a musulunci duk wanda ya ayyubanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam doka ne na Allah kashe shi amince wannan to amma kuma dokar musulunci bai amince kowa ya ɗauki doka a hannunsa ba amince wannan amma me zai sa wani aibanta duk wata gata da wani musulmi ya samu tun daga kan shugaban ƙasa zuwa gwamna ko kansila a yau ya same ta ne ta darajar addinin musulunci kuma wallahi in babu shi ba zai samu wannan abu ba kaga musulunci ne ya ɗaukaka ka to ba abin da ya kamata a ce ya fi daraja a zuciyarka a ne ne kamar addinin Allah kaga wannan kuskure mutane sun fada sun shiga ciki sun yi wauta har sun fada sun shiga abubuwa da yawa ba tare da idan al'amari ya faɗo musu su mai da shi zuwa ga masana ba kaga musulmai wasu daga cikin musulmai a kudu cikin yarbawa wasu daga ciki jahilai daga ciki sun fito sun yi suka ba don komai ba saboda kiyayyar da wasu suke da shi da ɗan arewa wasu kuma daga cikinsu sun yi wa abin safi yadda musulunci ya ce suka yi bayani akan dokar da Allah ya faɗi akan wannan amince wannan to duk lokacin da al'amari ya zo mutane a daina saurin gaggawa ana hukunci a da dokar zuwa ga tsarin Allah da manzansa sai a zauna lafiya ni ma ka zauna kai ma ka zauna lafiya ni in zauna lafiya kai ma ka zauna lafiya amma da zaran kowa zai bi abin da ransa yake so to daga ƙarshe maimakon gyara sai a yi kamar amince wannan ya kamata mu fahimci wannan to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abinda Allah ya aiko ni da shi na shiriya kamar gali ghaythin yace kamar ruwa ne ruwan sama shine rai. asaba arzan wanda ya sauka a doron ƙasa kanat minha ta'ifatun ba. aka samu wani ɓangare mai kyau kakakke wanda ya sauka na ruwan ya zuba a ƙasa kai idan ƙasa ta bushe ruwa ya sauka ɗana samun amfani sai ce faqabilatil tilba wannan ƙasar ita karɓi ƙasa sai ta karɓi ruwa ruwan da ya sauka a kanta ba ambatatil kala'a wal al sai ta fitar da yayi da ciyayi masu yawa wanda kowa zai amfana dabbobi za su amfana da makamancin haka ga saukar ruwan ya yi amfani kenan ko tuka ne ya fitar da wani albarka a cikinta shine ciyawa da yayin da dabbobi za su ci har ya amfane su wakana min ha a jadibu a ciki kuma akwai ƙasar da take makarariya. ai idan an ce a jadibu al'ardun lati latumbitul kala'a ƙasar ka ba ta fitar da ciyawa kamar a ce ne ƙasa yayi ko a misali a ce wato Eh? yashi a ce yashi A ga yashi duk ruwan da zai zuba a kan yashi ƙara za ka ga ya fitar maka da ne ba zai fitar maka da ciyawa ba balle ka sa wani shuka a ce ya fito a jikin yashi sai ruwan ya shiga ya fita ko ya manzo ce amma shi wannan sai ce wannan ruwan ba kaman yashi ba ne. hasar ba kamar yashi ne sai ya zama kamar wato marmara amsakatil ma ta riƙe ruwan kamanci wannan ga marmara ai tana riƙe ruwa an gane tana riƙe ruwa sai ce fa nafa Allahu biha sai Allah ya amfanar da mutane da wannan kasar fa sharibu a kaga tana tarin ruwa ne a kafa. sai mutane suka sha daga wannan ruwan wasaƙu wa zar'u suka shayar da juna ruwan kuma suka yi shuka da wannan ruwan kaga ana iba kenan ko ana amfani da shi kaga wannan ya musu amfani shi ma wa asaba ta'ifatan ta'ifatun minha ukhra wani bangare na kasar kuma har ila yau ruwan ya taba shi mahiya hiya i'anun shi ruwan sai ya koma wato ƙi'anun kamar yashi la tumsi kuma'an ba ta riƙe ruwa wala tumbitu kala'an kuma ba ta fitar da yayi a jikinta ciyawa kenan fazalika matsalu man faquha fi dinillah mazala ce kwatankwacin mutumin da ya fahimci addinin Allah shine kwatankwacin can guda biyu ruwa da ya shiga ya fitar da tsirrai ko kaga ya amfani wancan na biyun shi ma ruwan ya shiga ya zauna a cikin ruwan aka yi a cikin kasan aka ibo ruwa da aka shayar da gona haka yi shuka a ciki kaga shi ma yayi amfani ko amma na ukun me ruwa ne kawai ke zuba a cikin ya wato yashi idan ruwan ya shiga yana tsayawa baya tsayawa zai wuce ne ko to shi ne mazala ce kwatankwacin mutumin da ya fahimci addini kenan zai dinga amfanarwa an gane su ne guda biyun nan za su amfanar malami zai karantar da mutane alkhairi zai nuna musu sharri zai nuna musu ababen da idan suka aiwata za su iya halaka kaga faquha fi dinillah kenan ko ya ya fahimci addinin Allah ya karantar da mutane wa nafa'ahu bima ba'athani Allah bihi sannan kuma abin da Allah ya aiko ni da shi shi ma a karan kansa ya amfanar da shi inda ne ya gane kuma ya yi aiki da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya karantar da shi sai ce fa'alima wa allama ya sani kuma ya sanar da ma'ana ya koyi ilimi kuma ya karantar da mutane shi karan kansa ilimin ya amfanar da shi sa'annan kuma ya amfanar da waninsu saboda shi ya koya ya yi aiki da shi sa'annan ya koya ma wasu kaga har ila yau abin da manzo Allah ya aiko al'umma da shi kenan ko sai ce wa mathalu man lam yarfa bi zalika ra'san da kwatankwacin mutumin da bai ma daga a akai ba walam yaqbal hudallah kuma bai karɓi shiriyar da Allah ya zo da shi ba na ƙur'ani da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam allazi ursiltu bihi wanda ni manzan Allah sallallahu alaihi sallam aka aiko ni da shi amince wannan ko yanzu me yake kawo aibanta manzan Allah sallallahu alaihi sallam saboda mafi galibin musulmai sun saki dokar Allah amince wannan sun bi irin abin da wannan da ba musulmi ba kirista ne shi ko ba yahude yake aiwatarwa mara kyau kai ma kana aiwatar da irinsa ko kila ma muni fiye da wannan amince wannan to kaga ashe ka bude kofa da za a aibanta addininka a aibanta me har manzanka sallallahu alaihi wasallam saboda tarbiyyar da manzo Allah ya karantar da mu ba shi muke aiwatarwa ba kaga dole wanda ba mu ba zai amfani da wannan daman ya aibanta addini da me ba a ganin musulunci a tattare da kai a wajen bakinka magana da za ka yi ba a ganin musulunci a wajen mu'amalarka ba a ganin musulunci a wajen wato harkan kasuwancinka ba a ganin musulunci to ta ina za su gan abin nan din da kima inda dabi'ar musulmi ke sa wanda ba musulmi bai musulunta wala da ba wanda zai musulunta a yau saboda musuluncin ya yi gabas ɗabi'un mafi galibin musulmi ya yi yamma don ba sa nuna musuluncin a aikinsu shi sa wanda ba musulmi ba zai zo ya takali musulunci ya zagi musuluncin saboda ababen da mutane mafi galibi suke aiwatarwa su kuma tun da basu san addinin sai su yi tunanin ai addinin ne yake koyawa me musulmi ko waɗannan ɗabi'un da yake yi ko shi ne ya ce ya yi haka amince wannan kuma mafi galibin wanda suka musulunta a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kyawawan ɗabi'u da maza Allah ya nuna musu shine yasa suka musulunta amince wannan to amma yau ɗabi'ar ta sha daban ga abin da musulunci ya tarbiyyar da mu mu kuma a karan kanmu na musulman ba ma yin wannan tarbiyyar da shi sa an samu matsaloli da dama kuma muna neman ɗaukaka ba ta addinin Allah ba shi sa kanke gani musulmi na fada cikin ƙaskanci Allah ka shirye da mu wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito sa cikin Kitabul Ilm babu fadli man alima wa 'allama Imam Muslim shi kuma ya rawaito sa cikin Kitabul Fada'il babu bayan min al-huda wal 'ilm sai malam yace فقها بضم القاف على المشهور كلمة فقها قاف إن ينادى ضم أبن دي في شهرة وقيل بكسرها وسسكتي فقها لمكان فقها أما إن شو أنه سيتي أي صار فقيها يا زما لفهمتر الديني kyakkyawan fahimta kaga ko idan mutum ya fahimci addini to sai dai ga mutane suna ƙara gane addinin ta dalilinsa kuma suna san barka da wannan addinin saboda ne ya san abin da addinin ya karanta shi a sa yana aiwatarwa sa'annan kuma yana tallatawa mutane na gani a aikace amince wannan Allah ka shi da to wannan shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma irin abin da Allah ya aiko shi da shi na shari'a da ilimi a game yana amfanarwa wanda kuma ga addinin amma bai amfana da shi komai ba bi ma'ana sai manzo Allah ya kwatanta shi da ne ruwan da ya zuba akan yashi kaga dai yashi bai amfana ba amfani guda ɗaya ne shine wanke shi da akai amma ne ba zai zauna a cikinsa ba kuma shi karan kansa bai amfana ba kuma bai amfana da wani ba to tamkar musulmin da yake sunan musulmi ne amma ɗabi'unsa babu ɗabi'u na musulunci da tare da shi amince wannan wanda kuma yake musulmi ne musuluncin ya mai tasiri shine sai ka ga musuluncin ame a mu'amalarsa in a ofis yake za ka ga musuluncin ya masa tasiri idan Allah ya kaddara yana da makwabci wanda ba musulmi ba shi makwabcin shi zai shaida tarbiyyar musulunci a tattare da shi ba zai cuce shi ba ba zai aibanta shi ba ba zai aibanta Allahnsa ba mai ya kai hatta masu bautan gunki Allah ya ce sai da Allah ya hana mu kada mu zagi gunkin an kada su zagi Allah a tare da ne jahilci da kuma wauta Allah ce wala subul ladina yad'una min dunillahi fa Allah adwan bighairi ilm kada ku zagi waɗanda suke bautatawa wani Allah bautan dodo ko bautan gunki bautan bishiya da sauran Allah ce masu yin wannan kan ku zagi bishiyar saboda ne in kuka zagi bishiyar su kuma za su zagi Allah ba tare da ilimi ba kaga kenan ashe musulunci ya koya mana tarbiyya na girmama ne addinin wani duk da abun ba mai kyau bane ne addininmu ya ce ba mai kyau bane amma ce duk da rashin kansa haka zafi shi a kenan musulunci ne ke son zaman lafiya tunda ban zagi naka ba to kai sa zaka zagi nawa ban aibanta naka ba me za ka aibanta nawa kuma an ce ma kada in aibanta naka kai me ya baka damar da zaka aibanta nawa hasada tunda Allah ya ce walan tarza ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum ba yahudi da ba na tsare ba za su taɓa yadda da kai ba wallahi duk abin da za ka yi ba za su yadda da kai ba sai ka ajiye musuluncin ka bi su ka daina musuluncin sannan za su yadda da kai amma duk wani maganan da za ka yi don ka faranta musu rai ba za ka taɓa faranta musu rai ba sai ka bar addinin ka ka bi Allah da ya halicce ka shi ya faɗi haka ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ashe Allah ba ya fi kowa sanin abin da ya halitta ba shi ya halice ka yace huwa allazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min shine wanda ya halice ku a cikin ku akwai wanda yake musulmi mumini akwai a cikin kuma akwai wanda yake kafiri amma shine yace ba za su taba yadda da kai ba sai ka ajiye addinin ka ta bi su sannan za su dauke ka su girmama ka amma duk abin da za ka yi don ka faranta musu rai ba za ka taɓa faranta musu rai ba kaga ashe kenan sai ka abin da zai faranta wa ubangijin kai idan Allah ya karfi addininka ya karɓi aikin da kake yi hatta makiyinka sai ya yabe ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kyawawan ɗabi'unsa wani mawaki yace ma qala la qattu sai ce daular tashahhudu kanat la uhuna ma qala la qattu illa fi tashahhudihi laula tashahhudu la kanat la'uhu na'am bai taba cewa a'a ba in ba a tashahhud ba in ba dan tashahhud wato tashahhud da yake yi a tahiya ba kanat la'uhu na'am da ladinsa sai ya zama eh duk abin aka tambaye manzo Allah zai bada sahabi ma ya tambayi manzo Allah riga ne a jikin sai Maza Allah ya cire ya baki duk abin da kake da masu ya baka kyawun ɗabi'unsa da ana tsammanin Allah ya ƙara yadda a gare sa ya ce lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo Madina wata rana wata na cikakke full Ya ce na kalli watan na kalli fuskan manzo Allah na kalli wata na kalli fuskan manzo Allah na kalli wata na kalli fuskan manzo Allah yace na rantse muku da Allah fuskan manzo Allah yafi wata nan kyau yace da shigowar manzo Allah sai da Madina ta yi haske yace ranan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai muka ga Madina ta yi duhu saboda kauna da bege da sahabbai suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka shi kaunar manzon Allah wajibi ne addini ne yutaqarrabu biha ila Allah ana neman yaddan Allah ne da shi saboda yace la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in kayan ku ba zai taba zama cikakken mai imani ba sai ya ji a zuciyarsa yana kaunata sama da babansa sama da ɗansa sama da matarsa sama da mutanen duniya ga baki ɗaya ka ji kana ƙaunar manzo Allah sama da wannan to ne ka zama cikakken musulmi manzo Allah na rike da sayyidina Umar ne fa sayyidina Umar ya ji daɗi manzo Allah na rike da shi ya kalli manzo Allah ya ce ya rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi ya ma Allah ina kaunar ka fiye da komai amma ban da raina bayan raina to ba wanda nake ƙauna irin ka kuma sai manzo Allah ya kalle shi ce la ya Umar hatta akuna ahabba ilayka min nafsik yace baka zama cikakken imani ba sai ka ji a zuciyarka kana kaunata sama da karan kanka sai na Umar yace la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in hatta min nafsi atake yace ina son ka sama da komai har a karan kaina na fi son ka sama da kaina sai manzo Allah ce al'ana ya Umar yanzu ka zama cikakken mai imani Allah ka shirye da mu Allah ka ba mu ikon gyara ɗabi'unmu kuma ka ba mu ikon gyara alaƙanmu da kai ka samu addinin nan ya amfane mu duniya da lahira tarbiyya ta musulunci a ɗabi'unmu da mu'amalanmu nan ya kamata mu dasa aya fa subhanaka a bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa الله أكبر dama in akwai tambaya ta biyu mu amsa an babu kuma insha Allah za mu takaita ne wa alaikum salam. na'am na'am eh na'am na'am jazakallahu khair eh. na'am eh e da sayyidina umar yake fidi a wajen yana faɗin cewa da musulmi yana cikin kaskanci ai boyewa ake a ciki ba iya yi musuluncin a fili sai dai a ɓoye har aka kai lokacin da Allah ya zo ya ɗaukaka addinin ko ina ana ana yinsa ko sai ce to duk lokacin da musulmi ya nemi ɗaukaka ba ta hanyar addinin Allah ba sai Allah ya kaskantar da shi ita za a yi dama kowa ba ne a ɓoye ake yi aka zo kuma ana yin musuluncin a fili kaban ma ba a isa ba akwai ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na sallah ne a cikin Ka'aba kafaran makka suka zo gungu gungu gungu suka ɗauka suka ɗauki tumbin raƙumi yana da eight chambers of food suka daura mai a baya manzala ya kasa tashi sai dariya suke yi ya kasa ɗagawa sai dariya suke yi sai da sai na bakar ya zo ya tunkuɗe su ya daki wannan ya ture wannan ya ture wannan za ku kashe mutumin da ya ce ubangijinsu shine Allah kuma ya zo muku da dalilai daga ubangiji kuma ibn abi mu'ayyid ya ɗauki takalminsa takalmin da katako ne a ƙasar. ya maka wa sayyidina abubakar anan ali bin abi talib ya ce ina wurin yace wallahi a tace sayyidina baka ya kike ya suma yace fuskan sai kumbura tintin ido jini na zubowa hanci jini na zubowa baki jini na zubowa Kunnensa jini na zubowa har wasu daga cikin kabilan kabilar na abubakar suka kalli uku ba suka ce wallahi in sai na abubakar ya mutu sai mun dau fansa a kanka aka dauki na abubakar ringiringi aka kai shi gida wajen babansa yana farfadowa kai da zai ina manzo Allah kaga me ba ai cikin fuskanci ake a boye to kuma sai aka zo yanzu manzo Allah ya shiga makka yana ce yana cewa ina bilal zo ka shiga cikin kaaba bilal yanzu ya shiga kwallon ka'aba ya yi sallah wanda laraba ba su taba ganin bakin fata ya shiga cikin kwallon cikin ka'aba ba sai a ranar mazala ce ya hau kan ka'aba ya kira sallah kowa ya ji kiran sallah da farko kaga Allah ya ɗaukaka su da me da musulunci duk lokacin da musulmi ya nemi ɗaukaka in a duniya ne ba ta addininsa ba Allah ta kaskantar da shi Allah ka shirye da mu alaikum salam

sa mai Allah ba komai ba ba wata aya to ai shi sa na ce akwai jahilci kaga ai shi sa na ce maka akwai jahilci eh to ko da fitacce ne ai ana iya samun mutum ya fita amma kuma ya jahilci matsala haka ne a'a ana iya samun mutum ya kuma ya jahilci matsalan in ya jahilci matsalan ai ba abin da ba zai iya faɗi ba amma shi wannan akwai jahilci Allah ya shirye da na'am na'am faqatilu na'am na'am na'am fatadu alaihi bi mithli ma atada alaikum na'am na'am na'am na'am eh aiki ya saboda bangare buɗe abu na shi wannan kuskure ne fito wannan kuskure ne amince wannan akwai wasu ababen da wani zai iya yi akwai wili za a iya bashi na uzuri a zamanin sirina a zamanin imamu ahmad da aka samu matsala ta halkul qur'an yana kafirtar da duk wanda ke da aqidar mu'tazila amma an tambaye shi akan ma'amun kafiri ne yake kafirtar da shi dalili saboda akwai malaman da suke dasa mai wannan fahimtar saboda haka kaga akwai uzuri a wannan gaba to ya kamata mutane su san wannan ba ka iya wa mutum duk wanda ka gani cikin shugabanni ko makamancin haka wallahi akwai malamin da ya yarda da shi sai abin da ya gaya mai shi zai aiki da shi

a aikace ba ka ganin akan da zai kuɗi ne ya fito ya kara na ba shi ne ya sa dan yaki da ya faɗa da cikin musulunci kowa yake da kama habbe na'am ko da kana da dalilin wannan abin da ka wato abin da nake so ku gane irin matsalolin da yake faruwa shine an riga sun sa siyasa a cikin al'amarin ba addinin su suke kallo ba saboda haka duk yadda za ku yi da su ba za su yi abin da kuke addinin su ya ce su yi ba su suna kallon siyasar su ke saboda siyasar su ta fi addinin su muhimmanci a wurin su ba wai dan bai yadda da wannan abun ba a zuciyarsa amma saboda shi yana kallon wani abin da kai ba shi kake kallo ba to kuma daga nan sai yayi jifar gafiyar baidu ko bawan bawan karatun dan kama kenan shine la ardin qata'a wala zahran abqa shi bai kai inda za shi ba kuma bai samu mumbatta kenan Kuma wannan saboda haka wa'annan suna da kurakurai da dama amma ba haka ya kamata a mu'amalance su ba nasiha da nuna musu gaskiya da kuma ɗaura su akan abin da zai daidai yanzu uba idan ya yi ba daidai ba idan ɗa ya zage shi zai gane cewa ba daidai yi ba zai ce ɗansa ya masa me ya masa rashin kunya saboda haka dole a nuna musu a tausaya musu saboda ko da kai ne ka kai wannan gaba Allah kaɗai san yadda za ka faɗa ina ba ta an gane saboda al'amari na jagoranci musamman ba kan tsarin Allah ba yana da wahala amince wannan saboda haka kada fai saurin jefa hukunci a kansu da suka yi dai ba su kyauta ba amince wannan amma ne ba haka ake mu'amalanta ba Allah ka shirye da akwai dalilai da yawa da zai sa ba za a kamar su hukunci kai tsaye ba na'am eh eh na'am na'am na'am eh a shar'ance da ake so a kai shi ƙara a kai shi ƙara inda ya dace a kai shi ƙara shi wannan shi ne ka'ida musulunci baya so ka ɗauki doka a hannunka musulunci baya so ka ɗauki doka a hannunka inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha idan sun yi ku kun yi abin da Allah zai tambaye ku akai su kuma in ba su yi abin da Allah zai tambaye su akai ba za su jira amsar da za su gaya wa Allah idan sun mutu kowa ya yi abin da yake tsoron sa gwargwado Allah ce fattakullaha mastafa'atun ku ji tsoron Allah gwargwadon iko amince wannan saboda haka daukan doka a hannu baya haifar da ɗane ido yana haifar da musiba da bala'i a cikin al'umma ka fahimci wannan sun ga musulunci bai taɓa yadda a ɗauki doka a hannu ba shi sa ma manza Allah ya nuna barrantansa daga duk wanda ya ɗauki doka a hannu Ya ce laysa minna man kharaja ala ummati yadribu barraha wa fajiraha wa la yatahasha min mu'miniha wa la yafi li dhi ahadin ahada laysa minni wa lastu minhu yace man kharaja ala ummati duk mutumin da ya fito na fito a cikin al'ummata yadribu barraha wa fajiraha mutumin kirki ya dake shi mutumin ma banza ya zo ya dake shi sai ce wala ya tahasha min mu'minha baya haba haba wajen jawo abin da zai cutar da mu'mini wala ya fi ili bi ahadin ahada kuma kafirin alkawali baya cika alkawalin da aka yi tsakani da juna na rashin cutarwa sai maza ce mai falaisa binni wala minu baya tare da ni ni ma bana tare da shi a wannan aikin hadisin imam muslim ne abin shi wannan na'am na'am a wannan ba daidai ba ne wannan maganan da ya faɗi ba daidai ba ne na gane magananka kare yana masa washe ya kale shi ko ya ci gaba a'a a dokar musulunci duk malaman musulunci a je ka karanta sarimul maslul ala shatimin rasul littafi ne guda ibnu taymiya ya rubuta shi zararren takobi kan wanda ya zagi manzo Allah ba ta gane cewa duk wanda ya zagi manzo Allah duk malaman musulunci sun yi ittifaki musulmi ne ko ba musulmi ba za a kashe shi ina ba ta gane inda aka samu saɓani, idan musulmi ne ya ce ya tuba shin za a kashe shi ko ba za a kashe shi ba wasu suka ce za a kashe shi ina fata ka gane wasu suka ce ba za a kashe shi ba wanda suka ce ba za a kashe shi ba suka ce ai da ya tuba za a kyale shi dalilin su na biyu ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake da rai akwai wanda suka zage sa yace a kashe su kuma an kashe su akwai kuma wanda suka zage shi kuma ya daga musu kafa ya ce ya yafe musu kuma aka kyale su suka ce tunda wannan ya tuba shi ma za a kyale su aka ce eh manzan Allah yake da wannan hurumin saboda yana da rai bayan ya mutu kuwa ba wanda ya sani ya yafe ko bai yafe ba bakar Allah shine a kashe shi tubarsa zai masa amfani ne a lahira wannan in musulmi ne fa ake magana wannan kuma dalilin shine zai sa a masa sallah bayan an kashe shi sai ya zagi manzan Allah kuma ya tuba bayan ya an kashe shi shine zai sa a masa sallah Shi ne zai sa abin ne shi a makabarta ta musulmi sannan kuma shine zai sa ƴan uwansa su gaje shi amma in bai tuba ba in an kashe shi ba za a binne shi a makabarta musulmai ba ba za a masa sallah ba sannan kuma dukiyar da ya mallaka ga baki ɗaya za a narka ta a shigar da ita baitul mali ka ji dokar da Allah ya kaura a kan duk wanda ya zage manzo Allah kenan shi ma wanda ba musulmi ba za a kashe shi wannan shine dokar Allah shi wannan kawai dama maganar da aka yi daukan dokar da suke a hannu shine kuskura amince na amma ba hukuncin tsarin Allah ba babu wani malami a cikin malaman musulunci da ya ce ba za a kashe wanda ya zaki manzo Allah ba amince nan saboda haka wancan kuma wani abu ne akwai jahilci akwai kuma san in saba wa mutane saboda in ƙara fitowa fili mutane su gani amince wannan to wannan yana daga ciki haka ba babu a cikin littafan musulunci babi ne a babin tauhidi ma zaka gani wanda ya zagi Allah wanda ya zagi manzo Allah ya hukuncin sa dukkan su an ce kafiri ne wanda ya zagi Allah ya kafirta wanda ya zagi manzo Allah shi ma ya kafirta amma malamai suka ce malaman tauhidi suka ce wanda ya zagi Allah in ya tuba ana karban sa kuma ba za a kashe shi ba suka ce me dalili suka ce ai Allah ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah ya ce ka gaya wa bayina da suka yi wa kawukan su barna wanda ya zagi Allah waye wa barna kansa ko yace la taqnatu min rahmatillah ku eba tsammani daga samun rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Lallai Allah yana gafarta zunubi gabaki daya in dai aka tuba sai ce innahu huwal ghafurur rahim shi Allah ne yawan gafara ne mai jin kaga Allah ya bada doka in an zage shi in aka tuba Allah ya yafi amma in aka zage Allah wanda ya zage Allah bai tuba za a kashe shi kuma akwai abu ɗaya da mutane suka kasa ganewa ba fa manzo Allah kaɗai ba duk wanda ya zage annabi Isa a musulunci za a kashe shi eh ka'idar kenan in ya zage annabi Isa kuma ya ce ai ga kristoci ko suna girmama shi sun ɗauke shi kaza saboda haka zai zage shi yana zagin su za a kashe shi za a ce ya tuba idan ya tuba sannan a kashe shi tubansa zai masa amfani na ina a lahira wanda ya zagi annabi Musa saboda wai Yahudawa sun dauke shi abin bauta ko ya ce saboda yahudawa ya zagi annabi musa shi ma hukuncinsa kisa shi sa manzan allah ya hana mu a matsayin mu na musulmi kada mu fifita tsakanin annabawan allah yace la tufaddilu baina anbiya illa kada ku kuskura ku nuna fifiko tsakanin annabawan Allah ai annabawa ne yafi annabawa ne daraja ai annabawa duk da manzo Allah fi kowa daraja ko amma shine ya faɗa haka me ya sababu wurudul hadith saboda wani bayahudi sun yi kasuwanci da wani dan Madina sai sun kulla kasuwancin ne sai bayahudan ya fasa sai ce ya fasa sai ce ya fasa wannan kasuwancin wallazi faddala Musa ala alamin ya rantse ga wanda Allah ya fifita shi wato annabi Musa wanda Allah ya fifita shi akan duniya gabaki daya sai wannan sahabin ya kai nan a taqulu hadha wan nabiyyu baina abhurina yanzu da ka faɗi wannan maganar manzo Allah na da rai sai ma ruwan nan Yahudan yana marin ba Yahudan sai Yahudan ya kai shi ƙara wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wai bani da haƙƙi a Madina zalla ce kana da haƙƙi mana kani yanda addini yake yace kana da haƙƙi sai ce to me wani zai mare ni sai manzo Allah ya kira shi yace zo me ya faru har kama ruwa ne sai ce ya aikin Allah kasuwanci muka yi mun kulla kasuwanci mun gama komai sai ce yaki da yaki hakan da sai ba komai sai ce ya rantse da wanda ya fifita annabi Musa akan duniya haka ce na hadda kai ni kuma abin ya mun ciwo sai na mare shi sai manzo Allah ce la tufaddilu baina anbiya illa ku dena titi tsakanin annabawan Allah sai falalan annabi Musa dan akwantar wadawa wannan ba yahuda ne to in mutum ya zagi annabi Musa saboda wai yahudawa suna abin nan din shi shi ma za a kace shi kowane annabi daga cikin annabawan Allah in dai musulmi ya fito ya zage shi sai an kashe shi ka'ida kenan da musulunci ya bada ba wai kan manzo Allah kaɗai ba amince wannan in ya tuba tubarsa zai masa amfani shine zai sa a mai sallah abin ne shi a makabartar musulmi kuma magadansa su gaje shi amma in bai tuba ba inda da yana musulmi ya ce shi musulmi ne amma saboda kristoci suna girmama annabi isa sai ya zagi annabi isa za a kashe shi kuma in aka kashe dama aka ce tuba ke tuba za a kashe shi in an kashe shi ba za a binne shi a makabartar musulmi ba kuma dukiyarsa baki ɗaya ba za a ba magadansa su gada ba za a ɗauki dukiyar ne a narka ta a cikin baitul mali za a yi wa mutane titi za a yi wa mutane asibiti da sauransu wanda kowa zai amfana musulmi da ma wanda ba musulmi ba saboda ba musulmi ba ne shi ga wannan mutane ya kamata a san wannan doka haka yake kuma ko a littafinsu wanda ya zagi Allah ko annabin Allah kashe shi ake yi kuma ma ba ma kisa ba stone to death a jefe shi sai ya mutu abin wannan wannan ne doka mu musulmai ne kuma mu akan musulunci muke tsarinmu kuma ko turawa da suka zo sun tadda mu ne da musuluncinmu mu ba su tallata mana addinin ba su ne 'yan kudu aka tallata musu addini saboda an gansu ba su da ko kamfai ba su sawa su suka ba su kamfai suka ba su kaza suka ba su addini haka mu addininmu yana sama da komai a rayuwarmu shi ya mana gata amince wannan Allah ka shirye da mu eh kai ne na karshe mun ci lokaci da eh na'am eh eh eh suke nan sai haka ne hmm, gaskiya ne ba a so mu ɗauki doka a hannu musulunci baya so ka ɗauki doka a hannu saboda ɗaukan doka a hannu baya haifar da ɗa mai ido kuma ba yi daga cikin tarbiyyar da manzo Allah ya bamu amince wannan rauni ne ya kai mu zuwa ga haka idan muka yi hakuri muka gyara ɗabi'unmu za mu kai lokacin da dokar Allah shi ke gudana a cikin mu shine abin da ake so amince wannan duk wani halin da kake magana na rauni fa manzo Allah ya yi sama da wannan a lokacinsa sai da aka kai a garin muka an hana ciyar da sahabbai abinci mutum da kuɗinsa ya zo kasuwa ba za a sayan mai ba mutum da kudinsa zai zo ya sayi abu ba za a sayar masa ba hatta abincin da suka samu ya kare wanda suke da shi a gida ya kare suka koma suna cin ganye kai karshen ta mazala ce su hijira kaga dai an shiga cikin kunci ko wanda duk inda ya wuce ana cewa wannan musulmi ne in ka zo ka balaga kana so kai aure shi kana son mace kana son ka amma ba za ba ita ba saboda ne kai musulmi ne duk sun yi wannan halin amma da suka yi hakuri manzo Allah ya ce ku yi hakuri za a kai lokacin da mutum zai yi tafiya daga makka zuwa sana'a ko habaramaut ba abin da yake shakka da kirkeci a kan dabbobinsa sai dai ku mutane ne masu gaggawa ku yi haƙuri in musulmi ya yi haƙuri ya ci gaba da tafiya a kan tsarin Allah zai kai stage inda shi ne zai yi doka ko haƙurin ne ba mu da shi kamar wannan kuma mu yi gyaran da za a kawo mana canjin shi ne ba ma yi ya za da bi'unmu yanzu misali in aka ce za a yi shari'a waye zai fi fada da shari'a musulmi haka ne waye zai fi fada da shari'a musulmi saboda ne akwai abubuwa da yawa da ake yi na fatsara da fatala yanzu misali ba a samun musulma fatsarariya a ɗauki selfie a cikin facebook ko abin nan sai a ɗauka ta matsa kirjinta da makamanci haka kuma sai a ce in kana ƙaunar manzan Allah ka tura bayan yin wannan? kaga wannan ai akwai wauta da reni ko? amince wannan kuma bayan manzan Allah ne ya yi hanya kan irin wannan abubuwan kaga mu ne masu raunin shi sa duk wannan abubuwan yake ta faruwa a kanmu mu gyara ɗabi'unmu sai kaga Allah ya ɗaukaka mu ya kawo mana canji amma in muka ci gaba da ɗabi'unmu da muke nan wannan ba zai hana wato cin mutunci ga addininmu da makamancin haka ba saboda ɗabi'unmu baya tallata musulunci musulunci ya karanta da mu abubuwa masu kyawu da ɗabi'u kyawawa mu kuma mun ajiye ɗabi'un ba ma aiki da shi shi sa su ma wanda ba mu ba suke amfani da wannan daman suke aibanta mu saboda irin abu in ka je biya falo wallahi in ka je ka duba sai ka irga musulmi wani lokaci sama da ma wanda ba mu ba haka ne? to in ka duba wajen ake shan giya in wajen da ake zinama haka da azumi musulmi ne zuwa same ne ke kimin ya hukunci da azumi ya je zai yi zina da karuwa ya kalle shi ta ce nobi eh, musulmi bi ya ce nowa nobi musulmi to ka gaya min mamaki ma kake ci shi da kansa yake gaya mun ya hukuncin wannan maganar cewa no anobi muslim na ce ka fita ka zama arne kaga lalacewar mutanenmu ya kai iya yanda ake tsammani shi sa dole mu gyara ɗabi'unmu ba cinyan ba kafan baya muna ta faɗa muna ta faɗa amma ɗabi'unmu baya tallata addininmu mu gyara ɗabi'unmu mu gyara al'amura na addininmu shine sai kuma Allah ya kawo mana canji muna da kima da daraja a cikin wato wa'anda ba mu ba amma a yanzu ɗabi'unmu ya kawo mana kwarjini a idansu saboda duk wani abu na lalacewa da suke yi ƙila namun ma yana yin sama da nasu sannan kuma ka zo kana ta abin nan gyara Allah ka shirya da mu Allah ka ba mu ikon gyara ɗabi'unmu shugabannin da ka azurta mu da su ina roƙonka ka dasa musu kaunanmu da bekenmu a zukatansu ka sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma ka sa mu zama masu biyayya gare su akan abin da bai wa dukanka ba ya Allah yadda ka haɗa fuskokin mu a wannan wuri ina roƙon ka haɗa mu a cikin firdausil a'la da mu da shugabannin mu ya Allah ka ba mu ikon gyara dabi'unmu, mu ka ba mu ikon gyara al'amuran addinin mu ka sa mu gyara ka karɓa mana daga gyaran kuma ka samu tsira da mu da su ga baki ɗaya a shigar da mu aljanna ka ya gina wannan masallaci ya bada shi fi sabilillahi da Allah muna roƙon ka gina masa shi ma ka ta fara estate a cikin aljanna mu ma ka gina mana kwatankwacin haka ka ba mu arziki da za mu gina abin da ya yi sama da wannan mu ma idan mun yi ka karɓa mana ya ubangiji fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka